'Yan shekaru sha biyar zuwa talatin da biyar a gare su daidai ne ya kasance ko da wani lokaci suna ɗauke da yuka a gindinsu ga duk wani kai da kawowa da suke yi a cikin garin Agades. Matasan da muka gamu da su su nuna cewar ba za su iya yawatawa ba ɗauke da yuka ba a gindinsu domin kariyar kai da kai ce. Ina yawo da wuka ne domin na kare kaina, saboda yanzu a Agades akwai da yawan 'yan fashi da makami da kuma barayi da ma mutanen da suke neman fada kowane lokaci. Don haka ina yawo da wuƙata da zarar mutum ya taɓa ni to zan ɓurma masa ita. Akwai matsalar rashin tsaro, kenan ina ganin in akwai wata dama ina iya yawo da makami ma ba ma wuƙa ba. saboda sai ka ga rana tsaka a sallama ma mutum a kwashe duka dukiyarsa ina yawo da wuka domin kare kaina ban taba soka ma wani ba sai dai idan wani ya taba ni to ba shakka ina iya saka masa ita a ganin babban sakataren gwamnan yankin jihar agadas a tahir adam al'amarin ya zama abun daukar hankali wani al'amari ne da ya ɗauki hankalinmu a yayin da wannan makamai suna iya zama haɗari ga jama'a don haka ba za mu bari irin wannan wannan ɗanyen aiki yana gudana ba wanda ya saba ma Don haka za mu yi iya mu na ɗaukar matakan faɗakar da matasa cewa ba su da ikon ɗaukar makamai domin farma wani. Alhali ko kundin shari'a na ƙasar Nijar ya hana kwata-kwata ɗaukar duk wani makami kamar yadda Metr Ali Musa jami'in shari'a na masharantar Agadas ya faɗa. Ɗaukar irin waɗannan makamai kwata-kwata ya saba madoka kuma wanda ya aikata wani ɗanya aiki da makami ana iya masa hukuncin ɗauri na shekaru biyu zuwa biyar da kuma cin tararsa daga jika ashirin zuwa jika ɗari biyu. Sai dai doka ta ce a wani sashi na musamman akan iya baiwa mutum izinin ɗaukar makami da kuma abu na biyu ɗaukar makami a al'adance. Deuxièmement, Shimfiɗar doka kaɗai ba za ta hana matasan ɗaukar makami ba. A faɗar babban sakataren gwamnan jihar agada tilas mahukunta sun shiga nazari na ganin matakan da suka dace a ɗauka domin kauda wannan lamari.